gabar da wasan cin kofin kalubale ya zai kaf na shekara 2016 zuwa 2017 a kan kasar ingila jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta samu nasarar hayewa zagayen kusa da na kusa da na karshe sakamakon dokin kungiyar kwallon kafa ta sutin united da ta yi da ci biyu da babu a wasan da suka yi ajiya wannan yasa kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta lincoln city a wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final a watan maris mai zuwa na shekara 2017 a can kasar spain kuwa an gwabza a wasa ɗaya tilo da ya rage na bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 inda kungiyar kwallon kafa ta malaga ta lallasa las palmas da ci biyu da ɗaya har ila yau a yau za a ci gaba da gasar cin kofin zakarun turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 za a buga wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta liba Leverkusen na kasar Germany da Atlantico Madrid na kasar Spain sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta karɓi bakuncin Monaco za a buga wasan ne da misalin karfe tara saura kwata agogon nigeria da da kasar Kamaru. Shi ko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce Walcott ya jefa kwallonsa na ɗari a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Walcott ya kafa wannan tarihin ne a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi da kungiyar kwallon kafa da Sutton United na gasar cin FA Cup na kasar Ingila.